ba kowa ne wanda yake samun soyayyan nan gaba ɗaya ba wasu suna samun soyayyarsu tunda aka yi aure tare da miji kaushe a zo a zama kamar yaya da kani soyayya za a yi ta yi hakkar shi soyayya za a ta yi hakan shi wasu kuma ana aure da ya kai wani lokaci za ka ga soyayyan ya saya to yanzu karshe rahama ne za a yi ta majuna kila la'alla an soma haihuwa wasu soyayyar su kan ya'yansu yake komawa shi sa shi ki tanye shi da ke da shi duka ku ta fama da maneji da naki ke da yaran kuma mace ke zaki ta kina renew naki na'am kina yi kina renew ki yaya za a yi ke kuma ki jawo hankalin shi wata rana ki zama kamar nima yanzu ni ce amarya muna kan iya yin haka nan yan uwaye eh soyayya ma wadda akwai lokacin da yake iya tashi akwai lokacin da yake iya kwantawa ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al an ce al imani yazidu wa yanqus yazidu bi ta'atillah wa yanqus bi ma'siyatillah imani yana karuwa kuma yana ragewa yana karuwa da tsoron Allah haka kuma yake ragewa kuma da sabon mai Allah haka kuma ne eh, eh, soyayyan mata da miji ma akwai lokacin da yake kwantawa akwai lokacin da yake tashi yar uwa ya kike auren ki gidanki ya kike zaman ki gidanki a lokacin da kika kamar soyayyan ki yana zuwa kasa ya kike kina iya renew kina iya jaddada shi to bari in jaddada yadda za yi nima in dan samo sabuwar soyayya watakila huskan ki ya dan koɗe eh watakila huska ya dan koɗe watakila ya ake kiran shi idan an zo an soma ana haihuwa ai kin san mamma ya eh, ake kiran shi ba da nono yana kan bari mu, ya je kasa yar uwa ya zaki sheki kokari kowane lokaci kina tare da rigan nono kina tare da brazier ga su iri iri wanda zai taimaka miki ya rike ke da kanki zaki iya ya eh, ake kula da kanki da ko da lalle ne za ki samu ki sa mai ɗin kanamfari ki yi kanki cuɗa ki samu bakwai kina cuɗe kanki kina cuɗa kanki kina gyara kanki ki yi kunshi ki yi lalle ki samo dan zanin ki mai dan kyau ki dan duka ki yi irin shiga daina yadda za wata rana mijinki ya fita ya zo kin gyara gashi kin dan bubbuga fauɗa kin yi wani abin nan zai shigo ya zo ya iske ki kaman ko mata na ne ko ba ita bane. na'am amma mafi yawanci mata ba mu son sa lalle ba su son sa lalle wata ci kenan da aka mata aure lalle kafanta ya fita wassalam ita da lalle hayatan hayata babu shi babu shi to ya kamata wadanga abubuwa ne wanda yake mata ya kamata mu kula domin saboda kowane lokaci mu samu mawadda Allah ce na sanya soyayya tsakanin ku wa rahma da rahma tausayawa ma juna ya zo kai wani lokaci bai da shi sai ki tausaya mai ya kai wani lokaci ba lafiya dole ki tausaya mai ba ki da lafiya dole ki ke ma yayi me ya tausaya miki Ba kina iya yi kina iya yi kina iya yi yanzu girma ya zo sai a so ma sama hashi kuma ma juna da da ya ce wacce za ki taso da sauri maman tanko za ki taso da sauri maman lami ga kinan kin zo mai gida mai kake nema ya aka yi za ki ta shiga kina fitowa zai zo kai wani lokaci lokacin da dan girma ya zo an bai da wuri ana zaune wacce tasowan kamin maki ki mulmule kanki ma ki taso ma shi ma wani aiki ne domin saboda ma shekaru sun yi yawa saboda shi lamari ya soma zuwa kasa to lokacin sai a yi rahama ma juna ko a ciwo ne ya zo tsakanin mata da miji ba ce idan namiji ciwo jarabta ya kama shi mace matar shi ta gudu ta bar shi ba me yasa arziki ne kika samu zaki hakuri da shi za ji daɗi ki zauna ki ce haka kuma ne idan ciwo kuma ya kamu da shi zaki rungumi kaddara ki hakuri da shi Allah ce na sanya soyayya a tsakaninku soyayya ne kowane lokaci maluma suna fasaka in namiji ya auri matan shi farko farkon aure yankuna tafiya dusi na gabanki ma sai ya biyo ta gabanki ya sa kafan shi ya shure in dusi na gabanki sai biyo ta in gota na gabanki ba ka ki gani da ya iya sai kinkime ki kina amarya zai kinkime ki domin bai son komi ya yi ya taba ki to amarya ba ta laifi ana haka kai kai da ke ana kafa kafa da ke bai son wani abin da zai sami ki amma idan ya zo ya kai wani lokaci eh, inda kuka bida ya buga ya ce duba gota na nan ko ya shura miki dusu in kin yi wasa in kin yi tuntube zai ce miki to a zan baki da ido ne baki da ido ne wai baki da ido ne ya an kai kuma jiya ba haka ya faɗi ba kin ga lokacin sai rahama kisa rahama ta kunshi abubuwa da yawa tsakanin zamantakewan mata da miji shi sa Allah ce shi Allah ya halicce mu domin mu zauna da juna ba da cuta ba don jin daɗi kullum na cewa mace mace gidakinki shine aljannan ki. in dai mace baki ji daɗi gidan aurenki ba yar uwa ina za ki ji daɗi ina za ki ji daɗi istamta alihayatik in baki ji daɗi ba yaya za ki ni ne ke son jin daɗi cikin gidan Aurena shi sa ni ya kamata in san yadda zan yi in ji dadin gidan aurena, ni ya kamata sani ni ya kamata ni yadda zan yi samu in ta ce ni kaina ji dadi domin kina gidan mijin kike da miji ba fira ba dariya ba eh, eh, wasa wata mata da mijin suna zaune ne ba firawo kuma ba wasa tsakani kamar dutse namiji maza da suke so in shi zai shigo gida shi ya <clears throat> kamar a ce to kowa shiga cikin sai ta yi shi fa babanku na shigowa ko gashi yana zuwa da sauransu wanga duk namijin da ke da wannan hali to bai kwaikwayo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba shi ne fiyayyen halitta kuma matan shi suna da kwanciyar hankali tare da shi suna yin abin da suka ga dama da aka tambayi annabi eh, nana Aisha aka ce nana Aisha menene halin annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya shigo gida ta ce kana fi mahni ahlihi ta ce yana cikin taimakon Eh, eh, eh, iyalansa shi sa annabi yana taimakon matansa a cikin gida harkokin gida da sauransu shi sa babu laifi idan namiji ya taimaka ma matan shi a cikin kicin ya taimaka mata tana shara yana gyara mata shimfida yana ta yadan tausaya tausayin kenan tausaya mata cikin rayuwarta to mafi yawanci yau kuma idan namiji ya tashi yana taimako ma matan shi abu biyu ne abu biyu ne ko ta ya samu cikas cikin family ko ya samu cikas ma wurin matan nan da kanta amma ina ji lokaci ba zai ba mu dama ba insha Allahu nan ga zan saya da zance na in ya so mu cika in mai kowa mai komi ya ba mu dama gaba insha Allahu za mu dora kan inda muka saya mun saya kan wannan aya wa khalaqnakum azwaja Allah ya ba mu iko in ya so mu iya mu wasala mu je gaba inda muka yi daidai Allah ya sa mana mizani inda muka kuskure ubangijinmu Allah ya yafe mana Allah mu roke ka ka gyara mana aurayyanmu Allah mun roke ka ka gyara mana gidan aurenmu ka gyara mana mazajenmu ka gyara mana matanmu gidan auren da ba kwanciyar hankali Allah ka kawo auren da ke rawa Allah mun roke ka ka gyara inda ake neman yin auren kuma ya Allah mun roke ka ka kawo ka hada an kulla muna da buduri da bazawarai duka da suke nan duka Allah ka ba su maza na gari ka ba su maza masu tsoronka waɗanda za su taimake su a cikin addini ya ubangiji muna cikin watan ramadani wata mai albarka wata mai alfarma Allah ka raba mu da kishirwan banza Allah mun roke ka kaka sa mu cikin masu hasara ka sa mu cikin masu dadin kai ka sa mu cikin masu dadin kai ka sa mu zamo mina lifa'izin ya Allah ka sa mu cikin fa'izin ya Allah mu ka ga kwanakin Ramadan yau kwana takwas sauran kwana biyu goma ya wuce kamin kuma wasu su shigo ya Allah mu ka ka sa wanga ibada muka yi cikin kwana takwas duka ka karbe mu ya Allah inda muka kuskure duka mu bayinka ne Allah ka yafe mana masu ciwo Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka kara musu lafiya magabatanmu Allah ka ji kansu waɗanda ke karkashin hukunci kai musu rahma? waɗanda ke cikin rahama Allah ka kara musu rahma mu kuma Allah ka sa mu cika da imani ubangiji mu Allah ka sa mu cika da imani ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واحدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا فيمن حليت وافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قنيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليه فإنه لا يزل من واليت ولا يعز من عاليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تخول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصاهب الدنيا ومتينا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل دنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل صلاتنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تكبر ركوعنا اللهم تكبر سجودنا اللهم جعلنا من أتقاء شهر رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين